الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman Allah ya kare mu da sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirya da shi babu wanda ya isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi ai ba wanda ya isa ya shirya da shi ina shaidawa babu an bauta da cancanta dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan Allah ne kuma zababban Allah ne hakika annabi ya isar da sakon Allah ya yi riko da amana kuma ya yi nasiha wa al'umma Allah ya yayi bakin ciki da damuwa da duhu da zuwansa ya yi jihadi hakikanin jihadi har mutuwa ta zo masa Allah ya ƙara manzan Allah daraja ya ƙara masa ɗaukaka da albarka da shi da sahabbansa da waɗanda suka bi shi har zuwa tashin alkiyama ya ku yan kwana musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa bayan haka waɗanda suke sadar da abin da Allah ya ce a isar a sadar kuma suna jin tsoron ubangijinsu abu na biyu kuma suna jin tsoron mummunan hisabi ran tashin alkiyama bayan Allah na kwarai ke masu sada zumunci ba sa yanke zumunci abu na biyu masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mahalicinsu abu na uku suna jin tsoron su'ul hisab mummunan hisabi Allah ta raba mu da mummunan hisabi sa annabi bukulli yana addu'a yana cewa Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki yana daga cikin addu'a da ake so bawa ya yawaita yi idan yayi sujjada ko ya zo yin addu'a ka saba da wannan a bakinka Allahumma hasibna hisaban yasira ya ubangiji kai mana hisabi hisabi mai sauki ba hisabi mai wahala ba tabbas akwai waɗanda ake musu hisabi mai kunci kisa duk lokacin da ka samu damar addu'a to ka yi amfani da damar ka roƙi Allah in Allah ya riga ya karɓa shi kenan in mutuwa ta zo maka za ka samu hisabi mai sauƙi bayan Allah na ƙwarai su ne suke yin addu'a suna cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu duk lokacin da mutum zai yi addu'a to ya roƙi wa ya roƙa wa iyayensa dan su ne sababin zuwan ka duniya duk abin mutum yake jin shi wani ne ko ya samu wata dama da ba dan babanka ba da baka da da ba don mahaifiyarka ba da baka to ashe bai kamata mu manta da iyayenmu wajen keɓance su da addu'o'i na musamman ba suna cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da kuma sauran muminai ya ƙumul hisab ranar da hisabi zai tsaya kamar wannan ayat tana nuna mana akwai wata rana da take jiran mu ita ce ranar hisabi a waccan ayar aka ce mana bayan Allah na ƙwarai suna jin tsoron mummunan hisabi nan kuma suna cewa Allah ka yafe mana ranar da za a yi hisabi kenan akwai hisabi kenan akwai lissafi Allah ya ce ranar kiyama ita ce ranar da zai yi wa sakayya wa kowace rai dangane da abin da ta aikata kowace rai Allah sai ya yi mata hisabi abin da ta aikata ba ku yi yawa a wajen Allah ba duk yawan ku kaɗan ne a wajen Allah kowa sai Allah sai ya tsaye da shi ya bai hisabi ya zo a hadisi cewa ma minkum min ahadi, babu wani mutum daya a cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu ba ce sai sa yayi magana da shi baki da baki laysa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tafinta ko mai fasara babu tsakaninka da Allah sai kai magana da Allah ranar tashi alkiyama haka kowa sai shirya wannan rana me zaka je wa Allah da shi na'am duniya dai muna mata tanadi tabbas kowa hankalinsa a tashe yake me zai tara wa duniya me zai shirya wa duniya me zai tanada wa duniya amma kaɗan ne a cikin mu suke tunanin ranar hisabi kamar wannan huduba tana magana ne akan hisabi da kuma abin da zai faru ranar hisabi Dan, ko dan kasuwa ne aka ce mai gidanka zai zo maka lissafi to sai kaga suna raba addu'a masallaci a mana addu'a za a yi mana lissafi a kasuwa ba a san lissafi ko ma'aikacin gwamnati ne ma'aikaci na gwamnati ma'aikaci na gwamnati idan aka ce yau yan audit za a zo za a yi lissafi za a bincika aikinka shekara kaza ofis ɗinka za a bi wallahi malam sai ga mutum hanjinsa yana kaɗawa har bacci baya iya yi a'a ashe kuna tsoron hisabi to me yasa ba ku kasa bacci saboda hisabin kiyama ko ba ku yadda da mutuwa ba ne. ko ba ku yadda da kiyama ba ne ko ba ku yadda da lissafin da Allah zai muku ba ku kyautata aikin ku ku gyara alakar ku da ubangiji saboda fuskantar wannan hisabi wallahi akwai hisabi kamar yadda ka san wallahi akwai gobe to kuma wallahi akwai ranar da wallahi duk sai mun haɗu gaba ɗaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala babu gata da Allah ya maka irin ka zama musulmi babu gata da Allah ya maka irin ka rinka tunanin ayyukanka kana dubawa menai-menai-menai-menai? wannan duniyar wallahi kada ka bari ta dole ka idan ka bari wallahi za ta kai ka ta baro hasbunallahu wa ni'mal wakil yan wana musulmi tsayuwar ranar hisabi rana ce wato mai ban tsoro rana ce mai firgici rana ce mai tashin hankali rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala zai kyale mutane ya kyale su haka ce aka aka ce Allah zai kyale mutane ya rabu da su ya basu suna ya sahu sahu ha layi layi sahu sahu sahu sahu sahu Allah ya rabu da mutane tsayuwa kawai kiyama tsayuwar kiyama kawai littafi malamai suna cewa sai an tsaya shekara arba'in shekara ɗaya ta kiyama ɗan uwana shekara ɗaya ta kiyama shekara dubun duniya ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a wajen ubangijinka a wajen Allah a kiyama kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa za a tsaya Allah zai rabu da mutane kawai ya sauko da rana ta yiwu ƙasa-ƙasa ƙadurul mil in an ce mil ko ka fassara shi da mil da ka sani mil ɗaya ko kuma ka fassara shi da mil na mishi wato abin sa kwalli itacen sa kwalli ɗin nan dan abin da mata suke amfani wajen sa kulli dan wannan dan itacen iya sa ana ce da shi mil a larabci to Allah zai saukar da rana ta yiwu ƙasa bai fi tsakaninmu da ita bai fi wannan mil din ba ta faffasa kwakwalen mutane ta narkar da mutane mutane su jike sharkaf da gumi Annabi rahama ya ce wani gumi zai zo mai iya idan sawu wani gumi zai zo masa iya gwiwa wani iya kugu wani gumi zai zo masa kafada wani aljama ko iljama annabi ya ce gumi wani zai yi masa linzami yadda ka san mutum shiga yana linkaya a cikin ruwa wallahi haka za a tsaya a ranar tashin jama cikin gumin mutane me kai tanadi na wannan rana kana sallah kana nafila kana karatun qur'ani kana tuba kana cewa Allah ya kiyaye ka da wannan masifa ta wannan rana kana sadaka kana alkhairi kana tashi da daddare ka hana idan ka bacci kana azumi litinin alhamis kana azumin nafila wani tanadi kai wallahi wannan rana wallahi sai ta same mu to shi yasa malamai suka ce rana ce ta ban tsoro da firgici kuma kowa zai zo yana ta cewa wayyo Allah a zo a yi hisabin kaga yana tsoron hisabi hisabi to in an tsaya an tsayu an jika kuma ba ba zama ba zama a tsaye ne ake ba a tsugune ba kuma tsirara jigidir. na na aisha take cewa manzo Allah yanzu ba riga ba wanda ya manzo Allah to ai wani zai ga wani sai annabi ya ce ke yau a wannan ranar waye ma yake tunanin waye yake tunanin wai ya ga al'aurar wani waye ke wannan tunanin kowa ibadarsa aikinsa kusancinsa da Allah iya sauƙin wannan tsayuwar da zai samu ma'ana iya kusancinka da Allah iya matsayinka a wajen Allah iya sauƙin dadewar wannan tsayuwa da za a yi ran tashin kiyama iya ne tanka da ubangiji kuma iya wahalar wannan tsayuwa da za ka tarar da ita wani dan uwa muke magana da shi kwanan nan ya ce malam ana zafi na ce wallahi ana zafi kwarai da gaske na ce amma abin da yake tayar mun da hankali in na ga wannan zafin ranar an yi shekaru da yawa ba irin wannan zafin ba sai na tuno ina yan uwanmu ina iyayenmu ina waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin kabari su kuma yau yaya suke ji na'am yaya suke ji wanda yake cikin kabari yake kwance yaya yake ji yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kana da window kai kana da fanka kai kana da ɗaki kai kana da gurin shan iska kana da mafici kana da gindin bishiya shi ku a kabari bayi da shi a toshe yake jirif da kuka zo binne shi ko alfarma ba ku yi mai ba kuka buɗe masa ƙofa da zai sha iska ba ku yi ba wallahi to tashin hankali shine zan mutu zaka mutu wallahi yanda muka kai wasu muka binne wallahi tallahi kar ku dauka ba su da gata ne wallahi mu ma sai an ji an binne mu ko muna so ko ba ma so ko mun shirya ko ba mu shirya ba ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko mun amince ko ba mu amince ba ranar da malamai suka ce ranar da aka sa ka kabari a rana ɗaya a ranar za ka gane cewa lalle ba ka daɗe abu a duniya rana kwanan kabari guda ɗaya ya ishe ka bala'i da tashin hankali ka yi tunanin wai yaushe Allah zai tashi ma alkiyama kuma ma baka ma san me zai faru ba a kiyaman tukunna kuma baka da daman kai istighfari ko kai addu'a ko kai ibada ko kai wani abu shi yasa aka ce ku yi amfani da damar da kuke da ita yanzu kafin damar nan ta kubuce muku wallahi kowa zai zo yana kira ya Allah ka mana hisabi ya Allah ka mana lissafi ya Allah ka mana hisabi Allah abin sifantawa ne bil adli tam cikakken adalci Allah bai san zalunci ba wallahi malam abin Abinda kai shi za ka gani kamar yadda ka san akawun in ka je ka bude akawun duk abinda ka zuba ba shi za ka gani ba in ka je ka nemi bank statement ɗinka ba za ka gani ba ka shi ma kiyama abin da ka shuka shi za ka girba Allah zai ce da kai karanta littafin ka ikra kitaba ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba dauki littafin ka da aka yi ta rubuta ma tun da ka balaga ka yi wa kanka hisabi kafin na zo ne maka hisabi Allah ce man ihtada wanda ya shiryu fa inna ma yatadi li nafsi wallahi ya shiryu dan kansa duk wanda ya yake alheri dan kanshi duk wanda ya aikin banza dan kanshi in ka ga dama kai ne kwarin in ka dama kai na banza wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha haka Allah ga dama in ka ga dama kai imani in ka dama ka kafirci amma akwai mahada inna rabbaka labil mirsad ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi tanadi ga wannan rana malamai suke cewa kaskanci iya kaskanci da bawa zai gamu da shi ranar tashin alkiyama yayin da ya je bai shirya ba za a saukar da rana za ta yi kasa kasa mutane za su canja launi saboda bala'in zafin rana kuma an hana tun daga farkon dan adam tun daga annabi adam fa har zuwa ƙarshe tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe ba wai al'umma nan Muhammadu bane kaɗai kuma a wuri guda ɗaya malam malamai suka ce saboda tsabar wato matsi ya Allah Allah karfa mana asiri ya Allah tsabar cinkoso don ba a mutuwa ne sai numfashi ya rinka haɗiyewa sai mutum ya rinka haɗiye numfashinsa kamar zai mutu to amma kuma ba a mutuwa wahalar ce kudin za ta tare fitin kawai tsabar matsi in an takura an takura an takura numfashi sai mutum ya rinka daga kansa ya zai sha numfashi haka zai yi wannan shekaru da na gaya mu, shekara arba'in malamai suka ce Allah zai kawo jahannama a nuna mutane tana da linzami linzami dubu saba'in kowane linzami guda ɗaya mariki ka ba bayan ya halicce ta sai da ya sarƙoƙi na ɗaure jahannaman gida gida gida ce kowane linzami yana tattare da mala'ika dubu saba'in wani jahannama yau ma'idin jahannama a wannan rana tana da linzami alf zimam saba'una alf zimam linzami dubu saba'in kuma kowane linzami guda ne akwai mala'ika dubu saba'in yana rike da wannan sarƙa da wai don karma wani ya fita ya kubuce in an sashi suna jan mutane akwai wanda za a ɗauke shi a ɗaure shi da sarƙa a wulla shi zai jira ta hanci hanci ta baki baki akwai wanda za a yi mai majaujawa a wana a wana a wana a ta jefa mutane malam duk wanda ya zama littafinsa an ba shi shi ta hannun hagu haka mala'iku za su jefa shi kai kasan sun fi ƙarfin ka wallahi ranan ne wanzu Allah yake cewa kamar yadda Qur'ani ya ba da labari in an ga jahannama kawai sai kaga gaba ɗaya al'umma duk sun durkusa a ƙasa saboda bala'in ta wa tara kulla ummatin jasiya kamar yadda ya zo a cikin suratul jasiya kowace al'umma so ala rukam za a gurfana saboda firgici da tashin hankali da bala'i idan wutar jahannama ta ga mutane ta ga ɗan adam sai ta fara kuka ta fara ƙara ta yi ƙara ta yi ƙara zafarat wa zamjarat wai tana so wai a zuba mata wai mutane wai ta ci muna gudunta ita kuma tana bin mu za ta cinye Allah wallahi mala wuta gaskiya ne Allah ya kan iya hura wuta a cikin teku wallahi akwai wutar da wallahi ba kowane ruwa zai kashe ta ba tana hankoro yaya za a tura mata a wannan rana aka ce Allah ya yi wani fushin da bai taɓa yi ba akwai fushin da Allah bai taɓa yi ba zai yi shi a ran tashin kyama da zai yi shi saboda me ya bar mutane a zube a watsa shekaru barkate to a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa zai bayyana mutane fa da kansu malam duk duniya a lokacin fa za su haɗu za su ce kai jama'a tsayi wannan ta yawa ya kamata mu san ta yi wai shawara wai za a yafi littafin kiyama yaya za a yi sai a ce ba akwai annabawa a cikinmu ba ashe tsayuwar hadda annabawan da manzannin duk tare ake tsaye ina wanda suke cewa sun lamunce maka lahira ina wanda ya ce ya tsaya maka a lahira wai ka je ka yi kaza wai ya tsaya maka wai zai baka a lahira ƙarya ya maka wallahi za a hadu a ce a tafi gurin annabi adamu shine na farko a je a roƙe shi alfarma ya je wa Allah kirari Allah ya yi haƙuri ya yi zabi za a je zai ce ban isa ba a ce a tafi gurin annabi nuhu za a je duka ba ruru za a tafi a cikin wannan yanayi annabi nuhu ya ce wu ba zan iya ba ku yi gaba a tafi gurin annabi musa a tafi gurin annabi kaza haka za a yi tafi annabawan nan mursalai manzanni wallahi kowa in ya je sai ce ba zan iya ba a je gurin annabi isa ce wallahi ba zan iya ba nima nima ina da laifi a wajen Allah ku tafi gurin Muhammadu kowa zai ba da shawara ce a je gurin Muhammadu manzo Allah yana nan shi ma za a zo a same shi ka duba daraja annabi duk duniya gaba ɗaya sun tabbatar cewa shi annabin Allah ne sun zo sun nemi alfarmarsa kaga ashe ta al'ummar da ba tasa ba za ta ci alfarmarsa ran tashin kiyama a lokacin idan an zo an ce ka je ka yi wa Allah kirari ka roƙe shi ya yafe mana ya yi haƙuri yafiyar ita ce ya ma yi haƙuri ya mana isa ɗan wutan ma ya tafi wuta ɗan aljanna ta ba aljanna sai annabi ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanci wannan kujera ni zan je ne wannan aiki zai je wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba zai kafa goshinsa a ƙasa ya kuka ya zubar da hawaye ya kira Allah ce ya Allah ka taimaki mutane ka fitar da su daga wannan hali to wannan shine ake ce a shafaatul uzma babban ceto sai Allah ya ce daga kanka ya Muhammadu saltuta duki abin da kake so za a baka washfa a tushabta kuma ne muke to din za a baka ceto a lokacin Allah zai ce wa mala'iku ku zo ku kafa mana lai da mizanai wa nadu al-mawazin al-qist li yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ce za mu kafali sikelai da mizanai na adalci na daidai ba wanda za a zalunta mala haka za a zo ana kafa sikeli sikeli sikeli sikeli ana ta kafawa Allah ce ba za mu zalunci kowa ba kaji ba ba za a zalunce ka ba abinda ka aikata din nan alaji shi za ka gani wallahi kuma komin karancinsa kuma komin girmansa haka Allah zai zai ce to a ɗora kowa akan sikeli wasu malamai suka ce littafin za a dora wasu suka ce mutum din za a dora za a ɗauko mutum kato kaya guda annabi ya ce sai a dora shi a gaba da nauyin komai fuffucen guda ya fi shi nauyi ka san me ya rayu bai yi komai ba ya mutu a banza sai Allah ce ku kai shi wuta wani kuma za a tashi shi ɗan siriri dan ƙarami amma da an dora shi danne kenan saboda yana da yawan sallah yana da yawan karatun qur'ani yana da yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ilahi ya allah allah ka rufa mana asiri allah tabaaraka ta'ala ce ran tashin kiyama zaka ga mutane sun gurfana sun kafa gwiwowinsu wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta masu qur'ani ku je ku bi ƙur'ani, masu zabura ku je ku bi zabura masu attaura ku je ku bi abin nan ko an ila imaniya, za a kira su zuwa ga shugaban su ku mutanen annabi Musa ku je mutanen annabi Dawud ku je mutanen annabi Muhammad ku je mutanen annabi Musa ku je mutanen annabi Isa ku je duk wanda bai bi annabinsa da gaskiya ba wallahi ko ya ji annabinsa sai ya kore shi Allah tabaraka wa ta'ala yace ana gaya muku idan an ce inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne na hisabi da kiyama wasa'atu la raiba fiha an ce muku tashin kiyama ba shakka a ciki mulkin ma nadri masa'a sai ku rinka ce ai mu bamu san tashin kiyama ba inna zonu illa zanna ai mu kawai zato ne bamu yadda ba ko wanda ba su yadda da kiyama ba billahi azim akwai wanda ba su yadda da kiyama ba kawai wai suna ganin ka mutu ka mutu ne tunda ku ka bari aka kawo ka nan duniya aka sarrafa ka yadda ake so ka rayu baka hana kanka mutuwa ba to wallahi baka isa ka hana kanka tashin kiyama ba ya ku yan uwana a cikin wannan yanayi da ake ciki mutane za su shiga cikin damuwa za su shiga cikin tashin alkiyama al'umma farko da Allah Allah zai fara kira ya mata hisabi ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani annabin ma idan aka kira shi wallahi mutanen sa kare tashi za su yanzu annabi Nuhu Allah zai ce ya no ya annabi Nuhu kai ne ka rayu shekara 150 kana wa'azi shekarun wa'azi ne kadai shekara 950 amma shekarunsa a duniya gaba ɗaya fi shekara dubu da wani abu me kai wa mutanenka sai ce na isa musu saƙo ya Allah shekara 950 na wa'azi sai a ce ku mutanen annabi nuhu ya zo ko bai zo ba sai ce wallahi bai zo ba la ilaha illallah subhanallah bai zo ba sun kare su annabinsu a gaban Allah sai Allah ya ce da Nuhu waye shaidanka ka ji fa kai har annabi ba kyale shi ba ba waye shaidanka kayi abin da muka ce idan har annabi ba a kyale shi ba an tambaye shi aikin da aka dora masa yayi kai kana tsammanin zaka kubuta akan abin da ubangiji yace kai ba kai ba kuma kana jin akwai wani wanda zai maka wata alfarma wani ya taimake ka ko malamin ka ko walinka ko shehin ka ko akar maka Allah ko wani mai matsayi akwai shi waye shaidan ka sai ce ya ubangiji a tambayi annan Muhammadu da al'ummarsa na yadda a tambaye su Allah zai ce a tambayi annan Muhammadu da mutanensa sai ce tabbas mun karanta Alkur'ani, mun karanta kisa annabi Nuhu ya zo annabi zai ce kuma ya zo din to shine Allah ya ce ku din al'umma annan Muhammadu ku za ku zama masu shaida ne akan al'umma ya ku yan uwana mu yi shiri mu yi kimtsi dangane da tunawa da tashin kiyama lura da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa mu yi addu'a Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan cikawa in wani akwai mutane da suke tafiya suke barin duniya na ba shirya ba wallahi ana ta zubar da jini ana kashe mutane babu tashin hankali da bala'i irin ka mutu baka shirya ba kwanan nan an yi hadari a nan gurin a nan gidan mai nan ko eh, abin da ake cewa nan muna jaje wa mutanen unguwa da yawa cikin mutanen unguwan nan tamu Allah ya musu rasuwa samari matasa da kuma waɗanda suke ma'aikata Allah ya fi musu Allah sa sun futa. wannan yana nuna mana cewa mu shirya bala'i zai iya ritsa ka kwatsam baka shirya ba kawai sai ka jika mutu yanzu suna kiyama wasu suna kwance a asibiti wasu ba lalle su iya kaiwa ba ga matsi ga halin da ake ciki sannan kuma akwai buƙatar a yi addu'a a ƙasar nan kamar yadda muke faɗa jama'a ƙasar Najeriya tana buƙatar addu'a fa wallahi tallahi kuna ci ku sha ku kwanta ku tashi ku je kasuwar ku ku je ofis ɗin ku je ku aikin ku dan akwai zaman lafiya kuma mu musulmi ba mu da riba irin a zauna lafiya wallahi tallahi idan babu zaman lafiya ba inda za mu je kuma kowa bajewa zai wallahi sai ka nemi ƙananan 'ya'yanka ka rasa sai ka nemi iyalinka ka rasa an saka ƙasar nan a gaba don a baza ƙasar nan a watsa ƙasar nan an hana mu zaman lafiya a ƙasar nan musamman ɓangaren mu na arewa zubar da jinin ya yi yawa dole wannan abun akwai wata kitimirmira da aka kulla in ba ku dage da addu'a ba waɗannan azzaluman mutane wallahi sun fi ku tunda gwamnati ma ta sun gagare sun gagare ta gashi nan muna kallo a TV yadda ake zubar da jini yanzu satukan da suka wuce a katsina a batsari lokacin gaman kurin da ranar Allah kawai mutane suka shigo da babura da bindigoyi suke ta harbe mutane kawai kisa kawai kan mai uwa da wajen ina za su je garinsu ne ƙauyensu ne me yake cikin garin ba komai me ake da bukata a kashe mu kawai a rige mu dan a ce ba zaman lafiya a ƙasar ɗazun nan dab da zan hau hudu bannan dalilin sa na makara mutanen zamfara suka kira ni a waya suka ce malam a taimaka mana ƙaramar hukumar zurmi ƙauyukan da suke ciki shekaran jiya aka zo kawai wasu mutane suka shigo da ranar allah da babura suka zo suka kashe mutum goma sha uku haka kurin yanzu sun ma daina karɓar kuɗin kawai kisa ne kawai bayan nan jiya suka dawo suka kashe mutum ashirin da uku kuma kisa na wulakanci ba wanda ake mai bindiga ɗaya wani ya gudu da babur za a bi su ya kure masa gudu a kashe shi sun ɗebe gawawakin za su binne kuma duk aka sake dawowa aka haka aka baje aka gudu aka bar gawawakin a nan nan fa zan fara. a nan nan fa katsina ta'adi da zubar da jini da ake a ƙasar nan ya yi yawa kuma ku sani fa ƙasa ba ta zaman lafiya idan ana zubar da jini manzo Allah cewa yayi a kashe mutum daya da a kashe mutum daya wanda aje a rugurguje dakin Ka'aba gaba daya duba matsayin dakin Ka'aba wallahi musulmi daya ransa ya fi dakin Ka'aba yanzu ba za mu tsaya mu haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan ta'addancin ba yanzu ko addu'a ma ba za mu yi ba mutane kawai sun miƙe kafa kun gina gidaje kuna hawa motoci masu tsada kuna auren matan da kuka dama ƙasa tana ci da wuta sai dai wannan ya ce wane wannan ya ce wane wannan ya ce wane kuma yanzu hukuma haka za ku zuba ido ko kuma kuna da sojoji kuna da yan sanda kuna da kuɗi a hannun kuna da kaza kuna da kaza ba za ku tsamar da rayukan waɗannan bayan Allah ba mu za mu yi ta addu'a a masallatai mu ta roƙon Allah mu kame ku kuma ku saka ƙarfi jama'a a daina munafurci a ƙasar nan yanzu ka rinka kwangilar kashe mutum ka rinka samun kuɗi ka rayu ka ji daɗi a kashe mutum shi ne a ji daɗi ka samu kuɗi wani irin rayuwa ne wannan to wallahi ina gaya muku muna cikin wani irin hali mara daɗi zubar da jinin yi yawa kuma baka ruwa yake kar ku ɗauka yana raguwa kuma dole ne sai mun haɗu mun haɗa ƙarfi da mu talakawa da gwamnati da 'yan siyasa da masu kuɗi da kowa da kowa wannan bala'in wallahi ba wanda ya bari idan ka zauna ka zauna ka miƙe kafa kana jiran wani ya zo ya maka to ba lallai ka samu biyan bukata ba dole sai mun tashi mun miƙe da mu da ayyanmu da azumi da roƙon Allah da addu'a in ba ka wannan dan zirga zirgan da muke wallahi al'azim sai ya gagare mu ai saboda bala'in da ake ciki ba goda mana ta ki sauka ba ba rayuwar haka muna cikin ruwa sharkaf wallahi da azumi ma da kira gama azumi da mana ta sauka amma ga ta ki zuwa amma ba mu lura ba bala'i ne yayi yawa a ƙasar Allah ya rike da mana wallahi zubar da jinin da ake Allah yana fushi ne da mu wallahi gashi nan sai bala'in rana ake ta gatsa mana tun kafin azumi ake rana fa muna ta addu'a in azumi ya zo ranar nan za ta yi sai gashi rana karuwa ma take ta yi ruwan ya ki sauka alamun saukan su kai ta ganin hadiri ruwan ya ki zuwa kun manta cewa saban ubangiji yakan hana Allah yakan sa Allah ya kiya bayar da ruwa ya rage muku albarka arziki ya cire muku albarka a yayanku ya cire muku albarka a kasuwancinku ya cire muku albarka a mulkin ku yi ta mulkin ba ku jin daɗi ba ku da kwanciyar hankali kuna cikin firgici kuna cikin tsoro kowa ya shiga damuwa mun rasa inda za mu sa kanmu wallahi tallahi kar ku manta wannan bala'in na zubar da jini da kashe talaka wannan da ake yi ba san hawa ba san sauka ba ya ishe mu tashi hankali a Najeriya da bala'i ya ubangiji ka yaye mana wannan musiba Allah ubangiji ka sa mu gama duniya lafiya Allah ka tsare ka ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka sa aljanna ce makomar mu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah